wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 26 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam jihu daya da 447 wanda ya yi daidai da 15 ga watan march shekara ta 2026 miladiyya muna cikin tafsiri na suratul anbiya zamu tashi aya ta 76 a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir الرحمن ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم to a karatunmu na jiya mun ɗan kawo bayani dangane da abin da ya shafi annabi lot alaihi salam da yadda ya yi gumurzu da mutanensa dangane da miyagun ayyukan da suke aikatawa na ainihin yin mu'amala da maza Shi ne abinda a wannan zamani ana kiran shi auren jinsi wanda kamar yadda muka yi bayani jiya muka ce auren jinsi yahudawa da nasara sun halatta shi a kasashensu a kasashen faransa an halatta auren jinsi a kasashen amurka a kasashen ingila an haramta auren jinsi to kuma su shugabannin suna kokarin su kakaba ma kasan afirka cewa lalle mutanen afirka su ma su sa hannu akan halarta auren jinsi su kuma mutanen afirka an ɗauko matsalan an kawo shi cikin house mutanen afirka sun ce wannan ba ɗabi'a ba ne ba al'ada ba ne na 'yan afirka da kiristocinsu 'yan majalisa da musulmin 'yan majalisar sun ce wannan ba al'adarsu ba ne wannan al'ada ya fi kama da al'adar dabbobi su gaskiya ba za su sa hannu ba ina ganin tun zamanin obama obama ya kawo maganganu hamma ya yi barazanar zai kaka ba ma najeriya kafin kuri in ba ta sa hannu akan auren jinsi ba to wannan matsala na auren jinsi yana fa daga cikin matsala wanda allah ta'ala ya turo annabi sukutun domin sa domin annabi ya nuna wa mutane aƙida ne mara kyau kuma duk mutumin da ya kudirce shi ya yarda cewa auren jinsi na da kyau ya fita musulunci kuma duk mutumin da ya goyi bayan wa'annan makiya Allah Yahuda wannan masu wannan mummunan manufa wanda Allah ta'ala ya ce mana walantar za an kar Yahud walan Nasara hatta tattabi a millatahu da Yahudawa da Nasara ba za su taba yarda da ku ba har sai kun bi mai addinin babu yadda za a yi isra'ila ko amerika ka yadda da ainihin musulmi dole sai musulmi sun bi amerika ɗari bisa ɗari idan ka ga amerika tana raɓe wa musulmi ta raɓe musu saboda wani fa'ida da take samu amma a cikin zuciyarta tana tunanin yaya za a yi musulmi su rabu da addininsu su koma addini irin nawa irin na yahudi an gane wannan ko wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum Inista istata'u ba za su gushe ba suna yakan ku har sai sun tunkuɗe ku daga addinin ku in suna da iku saboda haka kada ka taba tunani a cikin zuciyanka cewa yahudawa suna son musulmi ko ka ce nasara suna son musulmi Allah ya riga ya gaya mana ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ya ku wanda kuka imani kada ku riki yahudawa da nasara a matsayin majibinta sashen su mataimaka sashe ne sashen su ya sashe ne wa man yata minkum duk mutumin da ya jibinci yahudu ko nasara daga cikin ku ya nuna musu soyayya ya jibince su to lalle yana cikin su ku fahimci wannan ko saboda haka wannan aqida yanzu na auren jinsi gashi dai addinin mu ya hana gashi a rubuce kuma Allah ya kira shi khaba'is Eh? Allah ya ce waludan lutan atayna hukuman wa ilman wa najaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasiqin da annabi lut mun ba shi hukunci da ilimi kuma mun tsiratar da shi daga alƙarya da suke aikata datti ayyuka na datti lalle sun kasance mutane miyagu fasikai Allah ya ce mun shigar da shi cikin rahamanmu Inna min as-salihin lalle shi yana daga cikin salihai to kafin nan na so amsa tambayoyi sai na dan manta akwai tambayoyi daga cikin akwai fadakarwa wanda wani dan uwa ya kawo wani dan uwa ya kawo cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina son gabatar da wata muhimmiyar tambaya tare da shawara game da harkokin kasuwanci a tsakanin musulmi a wannan zamani a yau tsarin kasuwanci da harkokin kuɗi sun zama masu rikitarwa saboda ci gaban zamani da tsarin tattalin arzikin duniya saboda haka musulmi musulmi ba dama suna neman ba dama suna neman wahala wajen suna fuskantar wahala kenan wajen gane bambanci tsakanin abinda yake halal da kuma abinda yake dauke da riba musulmi suna fuskantar wahala wajen gane abin da yake halal da kuma abin da yake dauke da riba ko wasu abubuwa da musulunci ya haramta a yau akwai hanyoyi da dama na kasuwanci bankuna hada-hadar kuɗi ta zamani da kuma saka jari waɗanda ba su kasance da yawa a da ba saboda haka mutane da yawa ba su da cikakken ilimi da zai taimaka musu fahimci hukuncin musulunci akan waɗannan sabbin hanyoyi na kasuwanci saboda haka ina so in ba da shawara cewa malamai su yi ƙoƙarin shirya majalisu ko tarurruka na musamman domin tattauna waɗannan sabbin batutuwa na tattalin arziki da kasuwanci da kuma da suke shafar musulmi a wannan zamanin wanda suke shafar musulmi a wannan zamanin a irin waɗannan majalisu za a iya haɗa malamai masu ilimin fiƙiu da shari'ar musulunci malamai masu ilimin fiƙiu da shari'a musulunci na biyu malamai masu ilimin a malamai masana tattalin arziki economist da suka fahimci tattalin arziki na zamani sannan ku masu sana'a da ƙwararru da suka fahimci harkokin banki hada-hadar kuɗi ta zamani da kasuwancin duniya idan ana yin irin waɗannan majalisu lokaci zuwa lokaci sa'annan a kira sannan a rika sanar da al'umma sakamakon tattaunawar hakan zai taimaka wa musulmi da dama wajen gudanar da kasuwancinsu cikin tsari da ya dace da shari'a musulunci ko da dai bai kawar da da ainihin matsalar gaba ɗaya ba amma zai iya rage yiwuwar mutane su fada cikin riba ko wasu haramtattun mu'amala ba tare da suna sani ba wannan zai zama wata hanya mai kyau ta haɗa ilimin shari'ar musulunci da kuma ilimin fahimtar tsarin tattalin arziki na zamani domin taimaka wa musulmi su gudanar da kasuwancin su cikin halal Allah ya shirya da mu zuwa ga abin da yake halal ya kuma kare mu daga abin da suke haram lau kairan Allah ya kara mu malam lafiya To ina ganin bayanin da ya yi aikowa ya fahimci inda aka dusa ta saboda haka wannan shawara ya bayar malamai su ringa tattauna sababbin abubuwan da suke zuwa a zamanin yanzu kama a ce yanzu ga matsalar pos menene matsalar na matsayin musulunci kan pos sai a tattauna a kan shi da matsalolin abubuwan da suke zuwa na zamani wanda babu su a da to wannan zai wayar da kawo mutane sosai a kan shi sannan sai kuma ci gaba da tambayoyi na jiya assalamu alaikum Allah ya kara wa malar lafiya da juriya akan da'a akan da'awan salafiya malam ga tambaya daga jihar Ekiti Ekiti state ita ce kamar haka malam an zo masallaci za a yi sallar zahar to liman bai zo ba aka tura wani mutum domin ya ba mutane sallah to sai shi wannan mutum sai shi wannan mutumin ashe kasaru yake yi shi ya rubuta ashe kasaru yake yi shi wannan mutumin ashe kasaru yake yi shi kuma bai yi bayanin haka ka bai bayanin kafin bai yi bayanin kafin a fara sallah ba an yi raka'a biyu sai ya sallame kawai aka ce masa subhanallah aka ga bai tashi ba ya sallame an ce mai subhanallah kawai sai ya ci gaba da harkar shi kawai sai ya yi nuni da alaman kamar kasar yake yi ya dan nuna masa alaman shi kasar mai ukwai ce to jama'a da ku yi hakuri wato sallar da na yi ni din nan kasar nike yi na zo na shugabance ku to ni raka'a biyu zan yi in sallama bai bayani ba wai sai kama ishara da hannu yana musu bayani shi kasar yake yi su kuma mamu suka tura ɗaya daga cikinsu daga cikin waɗanda suka yi sallah tare da cika tare ya cika musu sauran sallah to malam yaya sallarsu take shin hakan yayi ko kuwa sai dai kowa ya tashi ya kawo sauran cikon shi kadai to farko dai wannan bawan Allah yayi kuskure idan mutum masa ne kuma aka tura shi ya yi limanci ya kamata ya bayani ga mutane ni matafiyi ne zan yi kasaru ne ku cika idan ya yi kasaru na ka'a biyu ya yi sallama sai mutane su tashi in ma kowa ya yi sallah shi kaɗai kowa ya yi ya rama sauran raka biyu shi kaɗai ko kuma su wakilta wani liman daga cikinsu ya nusa raka biyu kowanne ya yi kowanne ya yi ina fatan gane wannan in ma ya zama to kowa ya rama raka biyun da kansa ko ku sanya wani liman ya cika muku raka abin wanda yake tare da ku Allahu a'lam assalamu alaikum dan Allah ina da tambaya mutum ne yake jarabawa sai lokaci yayi aka ce kowa ya kawo kowa ya kawo paper lokaci yayi kawai sai hakan ya sanya ya rikici tafi ce gashi bai gama ba an ce lokaci yi kuma ya iya ya iya jarabawan kamar a ce jarabawa mai question guda biyar yayi guda biyu kawai sauran ma ya iya inda za a bashi amma an ce mai lokaci ya yi. sai hakan ya tayan mai da hankali ya jawo saboda tashin hankali har mali ya fita saboda ya matsu da yawa an gane wannan ko kuma ya ji daɗi a yayin fitar na nashi shi akwai wanka a kansa Allah ya tsara wa shek sabaki da juriya a nan wajen wannan mani ya fita ne ta hanyar matsi ya shiga cikin wani irin matsi da tsanani sai mani ya fita A gane wani ko inda a ce da mani ya fita ba ya fita bane ta hanyar jin daɗi ya ce kawai ya fita ne irin yadda mani ya fito ya fita ne ta hanyar wahala irin ya fuskanci wahala A gane wannan ko to da ya fuskanci wahala kawai sai ga mani ya fito in mani ya fito ta hanyar wahala babu jin daɗi a cikinsa to wannan bai karya mai abin da bai karya alwala ba ko ba zai yi wankan janaba ba wannan ba zai yi wankan janaba ba ko bai karya mishi azumi ba an gano wani ku wannan azumin da yake ciki azumin bai karye ba saboda maniyin ya fito ne cikin hanyar wahala amma maniyin ya fito har ya ji daɗi to wannan jin daɗin da ya yi an gane ku na fitowar wannan maniyi to ya hukuncin sa wasu malamai suna ganin azumi ya karye suna ganin bai karye ba da shi ne ya yi wasa ya fito da maniyin da kansa sai ya ce azumin ya karye zai rama azumi guda daya amma wannan ya matsi ne sai maniyin ya fito ina ba gane wannan to wannan ba a tunanin azumin shi ya karye Allahu a'lam na a azumi ke ce azumin yana nan azumin bai karya ba a alwala ba assalamu alaikum Allah ya ƙara lafiya da imani don Allah malam ina da tambaya malam menene hukuncin easy buy kamar waya ce malam ana sai da ita 100,000 dubu ɗari idan ka je easy buy za su baka ita a dubu ɗari da hamsin za ka bada kamar dubu saba'in za ka duk wata sai ka rika biyan sai ka rika biya har ka biya sauran don allah malami ne ne hukuncinsa to irin wannan nau'in kasuwanci shine wancan bawan allah yake magana a kai cewa ya kamata a ringa wayar da kawukan mutane a kan shi shi wannan izi buy din wato shine malamai tana kiran shi a wannan zamanin a wato albai'u litaksis bai'u taksis ake kire shi ya yi kama da a ce haya purchase yadda mutum zai siya abu in ya siya abu zai ringa biya kaɗan-kaɗan na batan gane wannan a nan wajen shi wannan kirikin taksis din wanda farko dai abinda ake sayarwa dubu ɗari tunda za ka biya kaɗan-kaɗan ne ba wai za ka biya lokaci ɗaya bari to za a ce za ka biya dubu ɗari da hamsin kaga an ƙara ma dubu hamsin sannan kuma in lokacin biyan ya yi ma ba wai za ka biya ba ne a lokaci ɗaya za ka ringa biyan gila dubu biyar biyar dubu biyar biyar duk wata har sai ka gama biya to yaya hukuncin wannan wannan matsala malamai sun kai ruwa rana malamai sun yi rubuce-rubuce wasu malamai sun haramta shi wasu malamai sun karhanta shi wasu malamai sun halarta shi amma abin da ya fi inganci kuma ya fi yawo a wajen malamai manya shine irin wannan ciniki ya halatta ina fatan gane wannan wato ba ka da kuɗin da za ka iya biya nan take sai ka zo ka karba dubu ɗari ake sayarwa aka siyan ma dubu ɗari da hamsin amma za ka biya a hankali a hankali kuma ya zama zamanto an san ƙarshen lokacin biyan a sanya ajali yaushe ne za a biya idan aka sanya wannan ajalin an gane sai ajalin ya cika to ya zama to ka gama biya amma ka ce zan riga biya kaɗan kaɗan amma babu ajali wannan bai halarta ba ina fatan gano wannan da saboda haka wannan bai utaksir din ya halarta wato lura da ƙarfin dalilai malamai da dama sun kawo dalilai na halarcinsa wanda shi wannan kirki ya dace tare da ruhi na shari'a wajen tabbatar da maslaha tabbatar da maslahan shi wanda ya siya wanda ya siya bai da kudin da zai iya biya in an ce ya biya lokaci daya sai aka yarda ya ringa biya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kuma aka sa mai lokaci mai tsawo da zai gama biya kaga wannan ya zama to maslaha a gare shi sannan maslaha ne ga shi mai siyarwa tunda shi ma ya samu ƙarin kuɗi sannan kuma akwai sauƙewa a gare shi tunda zai ringa biya kaɗan kaɗan kamar yana adashi ne har ya gama biya kuma akwai warware mushkilar mutane kana cikin mushkila kana so ka siye mashin ko kana so ka siye mota baka da kuɗi a dungule amma da za a ringa karɓan kuɗi kaɗan kaɗan kaɗan zuwa lokaci kaza za ka iya yi to irin wannan sai ka ga mutum ya mallaki abubuwa da dama wani ya saba gaya mun cewa mafi yawan gidajen da mutane ke mallaka a saudiya gwamnatin saudiya ne take yin haka tare da mutane za ta ringa cire kuɗi kaɗan kaɗan kaɗan daga cikin kuɗinka zuwa shekara kaza in wannan shekara ya gama cika an mallaka maka wannan gida din. an gane ko to saboda haka wannan kuɗin da aka sanya dubu hamsin nan ba a sanya shi daga cikin raba ba raba ba ne ana kira abu riba idan ya zama to kuɗi da kuɗi zan baka dubu ɗari kai kuma nan gaba za ka biya ni ka biya ni dubu ɗari da hamsin kuɗi da kuɗi amma zan baka littafin nan littafin nan dubu ɗari ake siyar da shi amma kuma nan gaban za ka biya za ka biya ni dubu ɗari da hamsin wannan ya yi ba riba ba ne tunda littafi ne da kuɗi shi littafi yana iya siyar da shi yadda na gana ma amma kuɗi an san dubu ɗari ne ka bani ka ce kuma in zan biya dubu ɗari da hamsin zan biya to wannan shi ba bashi da ruwa haramun ne ina fatan gane wannan amma shi wannan irin wannan ciniki na easy buy din nan an sauwake maka ne an baka abun kuɗi ka biya kuɗi sannan kuma an sanya ma lokaci kuma ba wai za ka biya a ne, za ka biya ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya zama to ka gama biya to daga cikin malaman da suka halatta irin wannan an gane ko bai'u taksir din nan akwai shekul islam ibn taimiyya rahimahullah akwai a sheik muhammad rashid rida akwai a sheik abdul wahab khallaf akwai a sheik abdul aziz ibn baz akwai fatwa na allajina ad-da'ima lil buhuth al-ilmiya wal ifta na saudiya an gano wannan ko to duk wayannan malamai sun ce yajuzu shar'an bai ustil'a bi samanin mu'ajjal za'idin ala samani al hali idza kana al-ajalu ma'luman yana halatta a shari'a wato siyar da kayan masarufi da kuɗi wanda za a biya nan gaba wanda kuɗin nan ya ƙaru a kan kuɗin da za ka biya yanzu ne kuɗin ya ƙaru a kan kuɗin da da yanzu za ka biya in ya kasance an san ajalin nan zuwa yaushe ne za a gaba biya an sani amma in ba a sani ba ya zama ya saba shari'a an gane to wannan shine fatawan malamai mafi yawa an gane dangane da irin wannan ciriki wannan in riba din ya halatta amma zai iya yi kuma ko wani sharadi idan na kasa biya fa idan na kasa biya to kudi na da shigar fa to kaga wannan shine haram idan an kulle sai je kamfanin to tunda na kasa biya abin kudi na ina zan je a sun kulle waya ba ko sai je kamfanin waya. suna da su ya bayan buɗe wayar su suna gudu su buɗewa na halal ba shi ne muka ce maka ba mana son bi maganar halal ne nan wajen tun da dai sun kulle mu na biya dubu tamanin ba iya biyan dubu ishirin ba sun kulle mu waya to yanzu yaya za a yi dubu ishirin da a dubu tamanin ina sun ci banza su ke magana na a to aya kulle ki to ya za in na same sa can kenan to ai ai magana da nake ma albani kenan shi ba ina son su yi kamfani su mana cewa waya ko wannan bude na ɗan gwantuwa to kaga ni ba kaga sai je ina kenan kamfanin sai ba da dubu 20 din sai ai yi min a bude mu kaga ce magana zuwan da zuwa kamfanin wajibi ne kenan to tunda ba zan iya biya ba ba non refundable a don za su ɗan ƙara mutum lokaci wadda babu laifi amma cinye kuɗin ya zama haramun a gare su a gani? Eh. to ga wata tambaya na abu na sun ƙara yawan kuɗi <laughs> akwai matsala eh. sai kuma wani ni guda ɗaya ne kawai to malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara ma malam ilimi da basira malam daga sirri usulul fiqi ya riga hadisi to ni ma a Najeriya ne nake jin wannan karatu kuma karatun wallahi ba a tudun wala nake ji ba a wajen hanyar kawo kawon nan gaskiya ban jin a tudun wala karatun ina jin sha wani bangaren kawo kawo ne wai usulul fiqi ya riga hadisi to idan usulun fiki ya riga hadisi jama'a ta yaya aka kafa shi shi dai musulunci shi ne ƙur'ani da hadisi ya ayyuhal ladzina amanu a tsi'un wa tsi'un rasul wa lu'a a malaku. ya ko da kuka imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo kada ku bata ayyukanku kada ku bata me kenan in ba ku yi da'a ga Allah da manzo ba ku yi da'a ga qur'ani da hadisi ba za ku bata me to kenan in ba maganan Allah da maganar manzo akwai maganar wani usu akwai wani ilimi yanzu karatun fiki zai rayu in ba Qur'ani da hadisi to usulul fiki ba ba zai rayu ba ai ana ciro usulul fiki ne daga Qur'ani da hadisi anan ne ake gina ka'idan al'amru al wujub an-nahyu at tahrim daf'ul daf'ul mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih a zarar yuzal la zarar wala bi duk wani ka'ida na usulul fiqh wa ma al-ihtimal yasqud al-ihtijaj duk wani ka'ida na usulul fiqh da ka gani an ciro shi ne in ba shi da nassi a cikin qur'ani da hadisi da kiyasi ingantacce ba ka'ida bane mai kyau ka wurgar da shi ina fatan gane wannan in ka ji mutum ya ce ma usulul fiqh ya riga qur'ani to usulul fiqh ne na zindiqai sai ka ce mai usulul fiqh nan zanadiqa ba usulul fiqi na musulunci ba usulul fiqi na musulunci dole sai sai ya zama to akwai qur'ani kai duk ilimin da ba qur'ani da hadisi ya gare shi ilimin shedanu ne ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku mutane ku amsa kiran Allah da manzansa idan sun kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku kenan in ya zama to akwai ilimin da bai amsa kiran Allah da manzo ba ko science science and technology idan ya yi watsi da ƙura'ani hadisi kuma ba ruwa mu da shi an gani in malami na karantar da mu science sai yana so ya yi fada da ƙura'ani da hadisi da sai za mu ce wannan science ɗin kafa fa huwa raddun an gani wani ko wa fi fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ba in tun fi shay'in farudduhu ila ya wa rasul idan kuna jayayya cikin usulun biki, ina za a mai da shi to an ce kuma ya riga qur'ani da hadisi an ce kuna jayayya ko ma menene kuna jayayya kan aqida kan ibada kan mu'amala kan fiqhu kan usulul fiqi kan tattalin arziki kan kimiyya da fasaha faru dubu mai ila wa rasul kun gane wannan ko wannan ya tunatar da ni wata magana wai akwai wani malami wanda ya je ya karanto usulul fiqi tun Najeriya ba wanda ya san usulul fiqi wai wannan usulul fiqh da ya karanta wato yana da wani ilimi ne special na musamman shi yasa yake ta rikici tare da mutane ko kamar yana rikici da jahilai ne ina ba san gane wannan kamar shi malamin yana rikici da jahilai ne ya san wani ilimi wanda shi kadai ya san ilimin an gane jin Najeriya ba wanda ya san ilimin to kun san abin takaici mu dauka ma su kaita ilimin ne a Najeriya a wannan zamanin ce a wannan zamanin ba wanda ya san usulul fiqh ai da sauki ko to mu fara shehu dan godiyo ya san usulul fiqi ko bai sani ba abdullahi gondi ya san usulul fiqi muhammad bello ya san usulul fiqi to wayannan mutane a cikin karatun shehu dan godiyo akwai rikici na izgili ga hadisi akwai rikici na kiran sayil bukari eh, bola kenan ba san usulul fiqi ba kenan an ce duk wanda ya san usulul fiqi dole ne zai samu rikici da al'umma dan menene zai rinka faɗin magana da zai rinka magana da yaren da ba sa ganewa to kuma shehu dan fodiyo yana magana da yaren da muke ganewa ya wallafa littattafai da dama a cikin littattafan yana mutunta bukhari da muslim da sahihu sitta to kenan bai san usulul fiqh ba kenan muhammad gwandu shi ma kazalika shek abuka mamur gofa ya san usulul fiqh ko bai sani ba to yana sarki rikici da jama'a Shi ne fai ke cewa karatun hadisi da aiki da shi shi ne zama lafiya ga al'umma karatun usulul fiqi na malama gumbe kai ga yarin ga izgili ga hadisin Allah yana faɗin maganganu wanda suka saba wa malaman duniya gaba ɗaya ba an gane na'am za a iya samun malami duk iliminsa, sa kowane ne shi zai iya samun zamiya a cikin wasu al'amura kaɗan ɗan ƙanana an gane don malam ya ɗan samu zamiya wannan ba yana nuna cewa yana tare da ba bane malam yana mutunta bukari da musulun da littattafan hadisi sannan fatawan malam bai zama to rikici ga al'umma ba kamar yadda za a ce mutane wai gaba ɗaya a ce duk najeriya ba wanda ya san shi to yanzu malaman duniya gaba ɗaya sun san usul fiqi to fatawan malaman duniya da fatawan wannan malami da aka ce ya karanci usul fiqi wanne ne shin wanne ne za a ce shine malami to yanzu manyan malamai shi akwai malaman da sun yi rubuce-rubuce kan usulul fiqi Abdullahi Gwandu ya yi rubutu kan wuzo fiqh shau dan kodiyo ya yi rubutu kan hadda mutsalawul hadith a cikinsu kowanne daga cikinsu suna nuna alaƙa mai ƙarfi tsakanin wuzo fiqh da hadisi ina fatan gane wannan duk mutumin da kaga ya ce wai idan mutum ya karanci wuzo fiqh dole ne ya zama to daban dole ne kenan abin abin da ake nufi ba babu wanda ya san wuzo fiqh gaba ɗaya a Najeriya a yanzu to mu ko mun san wallahi wannan malamin inda ya san usulul fiqh da kyau da wannan rikicin ma da ake yi da shi da ya rabu wallahi in ma usulul fiqh ya karanta to ya karanci gurbataccen usulul fiqh da akwai usulul fiqh wanda yake cike da philosophy malamai suna magana in za ka karanci usulul fiqh ka nisanci usulul fiqh wanda aka sa ilimin philosophy a ciki wannan yana lalata tunaninka ya lalata ma akida ko kuma ya zama to ya karanci usulul fiqh amma ya fahimce shi a gurgunce amma ilimin usulul fiqi yana ƙara sanya ka fahimci qur'ani da kyau yana ƙara kusantar da kai zuwa ga hadisi ne shin jama'a a wannan majalisi namu mai albarka ana karanta usulul fiqi ko ba karantawa shin usulul fiqi ya nisantar da mu da hadisi ne ko ya ƙara kusantar da mu a wannan majalisi na alƙalawa majalisin malam bako muna da littattafai muna da ranar da muka ware na musamman na karantar da usulul fiqi ko mun tabbatar da usulul biki da muka sauki a wannan majalisi wannan malamin bai karanta ko ɗaya daga cikin shi ba an gane wannan ko in dai da ba dan alfahari ba ba ma zan bi alfahari ne dangane da abin da ya shafi usulul fiqh din za mu ce ɗaliban ɗalibai ma wanda suka yi karatu a majalisin za su iya ja da wannan malamin akan usulul biki. ina ba san gane wannan saboda su masu wannan magana saboda jahilci wani man kace zaka ya ce usulul fiqh ai malam ya karanci usulul A an gane maimakon yayi izafa don mama zai rika amma bai ma san ma yanda ake kiran kalman ba amma yanzu kace to wai menene ma usulul fiqh din wanda littafi ne guda ɗaya malamin ya karanta da ku na usulul fiqh ai ya kamata ce ya karanta da littafai karanci 20 wanda ɗaliban shi suna alfahari da littattafan nan 20 duk Najeriya ba wanda ya iya to mu mun san inda ana magana usulul fiqh ne akan mustawa na jami'a mun sa akwai wani bawan Allah wani dan uwa malam Jamilu Zarewa haka ne za ga yana yana yin daura daura daura daura yake na usulul fiqi sai eh, sai yayi daura na usulul fiqi littattafan usulul fiqi daban-daban daban-daban su warakat ne su usulul fiqi ne na Sidi su wane ne usulul fiqi na usaimi usulul fiqi na Malikiya za ga yana sai daura to kaga wannan daura da yake yi kuma duniya tana ji to mun san cewa wannan bawan Allah ɗalibi ne ko malami ne na usulul fiqh amma ba mu taba ganin kasar ta littafi ɗaya ba amma ana ta barazana da wannan ilimi cewa usulul fiqh yasa ake karyata bukhari da muslim usulul fiqh yasa ake inkarin hadisan manzon Allah ingantattu to duk wani ilimi wanda ya zan ba yana hidima ga qur'ani da hadisi bane bal ma yana kore qur'ani da hadisi ne to ya zama ilimin musulunci to shi usulul fiqi ilimin musulunci ya kuma ilimin musulunci ba to yaya za a yi usulul fiqi ya ringa kore hadisai ingantattu ya ringa izgili ga hadisai ingantattu sannan kuma a ce wai ilimin addini ne saka usulul fiqi mu dai usulul fiqi da muka sani tatacce wato yana hidima ne ga qur'ani da hadisi an gani idan kaga wani yana karanta wani usulul fiqi kace wani littafi kake karantawa da ka samu wannan hujjar in ya ce usulun fiki zai mace ce to wani usulun fiki nawa ai malamai suka wallafa shi ko kaga babban abin da ke damu da irin wayannan sai mutum ya kawo wata ka'ida amma ba zai faɗi littafi ba to rashin faɗin littafi ya za ka yi ka gane inda ya ciro dalilin shi in ka ce usulun fiki ga ya mana usulun fiki ne wanda Imamul gazali ya rubuta al-Mustafa ko usulul fiqi ne na Imamul Suyuti ko usulul fiqi ne na na ainihin ah, abin nan na kallaf na abdulwahab kallaf malamai sun yi rubuce-rubuce kan usul fiqh a duniya kuma ana nan ana karanta su a Najeriya wallahi kafin ma wannan malamin ya zo Najeriya ya fara ma karatu billahi lazi an dade ana karanta da usul fiqh ina fatan gane wannan to so idan baka da ilimi kawai ka ringa yin shiru me ya sanya ake wanda malami ya saba wa mutane a ya je yayi wani irin karatu ne gurbatacce wanda ya saba mu kitabu sunna amma ba wai yayi wani karatu bane wanda ya fi karfin zoron mutane wanda wai malaman duniya har ma sun bada wani certificate na musamman sun ce shi karatun shi na musamman ne ba ma malaman fa majuhulai ba san kowaye bane Allahu a'lam muna cikin bayani akan abin da ya shafi alliwa luwadi inda muka yi bayanin annabi lut alaihi salam Allah ya ce mun ba shi hukunci da ilimi kuma mun cece shi daga alƙarya da suka zama suna aikata khaba'is suna aikata datti innahum kanu qauma sau'in fasiqin lalle sun kasance miyagun mutane kuma menene su fasikai kenan mutanen da ke luwadi miyagun mutane ne ko fasikai ne su to shi wannan luwaɗi menene hukuncin shi a mahanga na musulunci to wannan shi luwaɗi din nan a wato abu ne sananne cewa luwaɗi daban zina daban an gane a cikin ƙur da luga malamai suna bambanta tsakanin zina da luwaɗi da maɗugo abuwa ne daban-daban da kuma saduwa da dabba a ga mutum ɗan adam mai hankali ira kuna sallah da shi a masallaci ɗaya a zo a ga wannan bawan Allah an kama shi yana saduwa da tinkiya wannan bawan Allah ya sadu da tinkiya ta hanyar sha'awa ne menene yake bukata yayin wannan abu shin ba mata ne a duniya a matan ma ba karuwai ne in lalacewa ya kai shi ya yi zina ya je amfani da kudin shi mana a kama shi yana zina da mace ai ya dan fi sauki za a dan fi ganin shi a matsayin mutum daga zo ga mutum ana a cire shi alhaji kuna sallah sahun gaba ka gan shi yana saduwa da cikiya dan Allah ya za a kalli wannan mutumin dan Allah nan gaba za ka iya za ku iya hada sahu da shi kuma wannan dabba za a kama shi yana takanta an baka kyautan dabban waye za a ba kyautan dabban ya yanka ya ci hmm? wajen zillah to nan gaba ɗaya da na ambata kowanne daga cikinsu yana da hukuncin shi daban an kiranto daga imamu shafi'i a cikin mafi a cikin mafi ingantuwan maganganunsa cewa hukuncin luwaɗi kamar hukuncin zina ne a wajen imamu shafi'i hukuncin luwaɗi da hukuncin zina su ɗaya ne an gane wannan ko wato azaniyatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma bi ata jalda an gane wannan ko shi ma haka nan luwadi in an kawo mutum yayi luwadi shi ma haka za a yi masa wasu daga cikin ɗaliban imamu shafi'i sun ce luwadi kawai zana ne domin shi misalin zana ne a wajen sura da wajen ma'ana sai ya zama to mai luwadi za a kira shi zaniyan mazinaci sai ya shiga cikin umumin wannan aya to wannan magana ya gaskiyar magana shin bai luwaɗi za a kira shi mazinaci malamai suka ce wannan magana ba daidai ba ne domin shi wannan ya saba ma ur ya saba ma loka a kira zina da luwaɗi a basu hukunci ɗaya cewa ba ka ganin da mutum zai rantse cewa ba zai yi zina ba ce na rantse da Allah ba zan yi zina ba sai gashi an kama shi ya yi luwaɗi shin kafara ya hau kan shi a'a ya ce wallahi ba zai yi zina ba sai gashi ya yi luwaɗi to in yi luwaɗi za ce yanzu fara ya hau ka yi zina a'a to ba a yadda ba a cikin urf ba a yadda da mutum ya ce zai yi zina ba sai aka ga ya yi luwaɗi ba a yadda a mai hukuncin zina ba an gani to saboda haka gashi ma sahabbai sun yi saɓani a zamaninsu game da hukuncinsa sahabbai sun yi sabani a zamaninsu game da mai hukuncin luwadi inda a ce luwadi zina ne ai da sahabbai kawai sun ce in mutum ya yi luwadi in ya taba aure a jefe shi in bai taba aure ba a mishi bulala ɗari to a zamanin sahabbai sun yi sabani game da hukuncinsa Alhali sahabbai sun fi kowa sanin lugar larabci sun fi kowa sanin magangaren harshe fiye da imamu shafi an gane wannan haihu to wasu kuma daga cikin shafi'iya sun ce luwaɗi ba zina ba ne ɗaliban imamu shafi suka ce luwaɗi ba zina ba ne sai dai ana ƙiyarsa luwaɗi ne da zina kawai idan mutum ya yi luwaɗi sai a ƙiyarsa shi da zina a ɗauka ya yi zina ne an gane wannan ko to shi ma wannan ba daidai ba ne saboda tabbas an sallama cewa lalle ɗabi'a yana kira zuwa ga luwaɗi amma zina ya fi yawan aukuwa cikin al'umma an fi yawan samun mazinata fiye da yadda ake samun 'yan luwaɗi yanzu ma an aka ce ka nuna mana 'yan luwaɗi guda goma sai ka yi aiki amma aka ce ka nuna mana mutanen da ake zargi da zina-zina za ka iya nuna mutane da yawa an gano wannan ku saboda haka shi zina ya fi yawan aukuwa kuma zina ya fi girman cutarwa fiye da luwaɗi amma an fi kyamar luwaɗi fiye da zina amma kuma zina ya fi cutarwa fiye da luwaɗi saboda abin da yake biyowa baya na lalacewar nasaba ta hanyar zina ana samun mai lalacewar nasaba za ga an haifi yaro ana cewa wayo ban shi ba a samun wannan ta hanyar luwaɗi shi ɗan luwaɗi mai yin luwaɗi Ba ya yi ma wata ciki a ce an samu juna biyu ta hanyar luwaɗi amma ana samun juna biyu ta hanyar zina a rasa wane ne yake da wannan juna biyun shi zina wato lalacewar nasaba yana biyowa baya sai kasance abinda aka fi bukata wato ya kasance bukatuwa zuwa gare shi ya fi tsanani kuma ya fi ƙarfi wato imamu shafi'i Allah ya masa rahama wato mai yiwuwa mafi girman dalili wanda imamu shafi'i ya kafa hujja da shi shine abinda hadisin da Abu Musa al-Ash'ari ya ruwaito cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a can rajulu rajula fahuma ne. idan namiji ya sadu da namiji su biyun nan gaba ɗaya mazanata ne su idan namiji lalacewar shi ya kai matakin da ya iya saduwa da namiji don uwansa ta dubura to fagu ma zaniya ne hadisin nan da ya inganta da imamu shafi ya samu hujja mai ƙarfi sai ya zama to kash hadisi ne da izi hadisi ne mai rauni kwarai da gaske an gane wannan ku? saboda haka imamu shafi yana cewa wannan shine ra'ayin abu yusuf da kuma ainihin muhammad bin hassan wato dangane da luwadi wato wannan wannan magana shine mazhaban shafi'i shine kuma mazhaban abu yusuf dangane da abin da ya shafi luwadi cewa luwadi yana da hukuncin zina sannan magana na biyu daga cikin manganin imamu shafi ya ce haddin mai luwadi shine a kashe shi kawai in ma a kulle mishi kai ko kuma a mishi hukunci kamar wanda ya rinda ko kuma a jefe shi wannan an ruwaito daga abdullahi bin abbas wannan shine mazhaban imamu ahmad da isa da ruwaya daga imamu na malik a mahulla shi ma imamu malik yana da fahimtar cewa idan mutum ya yi zina kawai a jefe shi an gane wannan ko sannan akwai masu fahimtar idan mutum ya yi zina a ruso da gini ya faɗo masa a in mutum ya yi luwaɗi a ruso da gini ya faɗo masa shi wannan an ruwaito daga abubakar ne su zika biyan lawa an akwai masu ganin kuma a yi ta jifan shi daga sama wato ma'ana yana can gidan sama a hau gidan sama can gidan sama da ya fi ko ina tsawo sai a wurgo shi kamar gini wanda yake 20 story sai a haucan sama sai a wurgo shi saboda kamar yadda Allah yake cewa waje Allah aliya hasabila hadin nan wa amdarna alaihim hijaratan min me yawa mun sanya sama ya koma kasa to so haka an daga shi sama an yi kasa da shi to duk wannan gaba daya wato ya shahara daga Imam Malik shi ma shi kuma Abu Hanifa rahimahullah ya ce laisa fil liwat haddun bal fihi ta'zir bi annahu wada'un la yata'allaqu bihi al-mahr yace babu haddi ga ga tabbas liwadi zunubi ne mai girma babban zunubi ne amma babu haddi domin saduwa ne wanda sadaki baya biyowa baya saduwa ne wanda ba a cewa yanzu idan namiji ya taki namiji ana cewa sai ya biya sadaki ba sadaki to tunda babu sadaki haddi baya ratayuwa da shi amma zinafa idan mutum ya yi zina da yarinya ko ya yi zina da mace to dole ne in an kama shi sai ya biya wannan sadakinsa na kuma za a tsaye mai da hajji an gane wannan ku to saboda haka a wajen abu hanifa shi yana ganin idan mutum ya yi luwaɗi ba sai an kashe shi ba an gane za a yi mishi ta'aziri ne kawai wato alƙali shi ya san abin da ya dace ya aikata a gare shi an gane wannan ku? kuma yace a cikin luwadi babu tozartar da nasaba a ce in an yi a luwaɗi da wani za a samu yaron da ba san uban shi ba babu shi a cikin wannan to annabi yana cewa sallar alaihi wasallam la yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihda salasin jinin mutum musulmi baya halatta a zubar da shi sai da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku insanun ihsanun wa ba ba'da iman wato karsantaka ya zama to mutum ya taba yin aure sai ya yi zina to mutumin da ya taba aure ya yi zina to za a jefe shi sai ya mutu sannan wa ba ba'da iman mutum ya kafurta bayan ya yi imani ba bi ma'ana mutum yayi rida shi ma'anan jinin shi ya halatta wa qatalu nafsin bi ghairi da kuma kashe rai ba tare da haƙƙi ba to annabi ya ce waɗannan halaye guda uku su ne kadai suke halatta jinin mutum musulmi to tunda su ne kadai suke halatta jinin mutum musulmi mutumin da ya yi luwaɗi yana ɗaya daga cikin waɗannan sai abu hanifa ya ce mutumin da ya yi luwaɗi baya ɗaya daga cikin waɗannan tunda baya ɗaya daga ciki ba za a yanke mai hukuncin kisa ba an gane wannan ɗai saboda haka a bai tabbata ba cewa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi hukunci ga luwaɗi da wani abu zamanin manzan Allah ba kama wani ya yi luwaɗi ba ballantana a ce manzan Allah ya yanke nuna hukunci wannan luwaɗi munkari ne wanda ba a san shi cikin larabawa ba hatta cikin larabawan jahiliya ba su ma san abin da ya kira luwaɗi ba shi wannan luwaɗi an san shi ne ga al'umma guda ɗaya su ne mutanen annabi lut larabawa duk jahiliyarsu ba san da wannan abin da ake kira luwaɗi ba an gano wannan ko sannan ba a taba kai wani ƙara a zamanin annabi da ya kama da wannan ba sai dai ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce manzan Allah yana cewa man wajadtumuhu ya amalu amala qaumi lut faqatul fa'ila wal maqula bi duk wanda kuka same shi yana aikata aikin mutanen lut mutanen annabi lut ku kashe mai aikata wanda wanda aka aikata tare da shi da wanda ya yi luwaɗin da wanda aka yi luwaɗi da shi duk a kai salahira wannan hadisin ashabu sunan ta abu dauda ta turmuzi suna sa'i da ibn maja suka ruwaito wannan hadisin da isnadi ingantacce haka ce ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an samu mutane suna aikata aiki irin aikin mutanen zamanin annabi lut annabi ya ce faqatul fa'ila wal maqula bi ku kashe mai aikatawan da wanda aka aikata wannan ka tobara tare da shi an gane ku ba wai a kashe fa'ili da maqulun bihi na nahu ba kada wani ya ce to kun ga yanzu fa'il da maqulun bihi zai haramun ne yanzu an ce faqatul fa'ila wal maqula bi a ku kashe mai yin luwadin da wanda aka yi luwaɗin tare da shi an gano wani ku Turmu ya ce hadisun Hassan. kuma abubakar a radiyallahu anhu ya yi hukunci a zamaninsa da kashe wani wanda ya yi luwaɗi ya rubuta wasiƙa zuwa ga khalid bin wali bayan ya nemi shawarar sahabbai cewa lallai wannan wanda ya yi luwaɗi a kashe shi to wasu daga cikin 'yan hanabila sun nakalto ijma'in sahabbai akan cewa lallai hajji na mai luwaɗi shi ne kisa to amma sun yi saɓani wani irin kisa za a yi masa tun da dai hadisi ya riga ya zo cewa duk wanda aka kama shi yana luwaɗi mai hukuncinsa kisa to amma hadisin bai faɗi irin yanayin kisan da za a yi ba sai sa imamu ahmad bin hanbal a nashi fatawa shi ma ya yarda in an kama mutum ya aikata irin wannan aiki za a kashe shi to amma kuma an yi sabani akan yaya za a yi a kashe shi din daga cikin yan hambaliya akwai masu cewa yurma min shayi za a jeho shi daga sama za a hau da shi can gidan sama can kololuwa a wurgo shi ya mutu daga cikin akwai masu cewa za a rusa gini ya faɗo masa duka ba ɗaya suna ƙoƙari su fassara wajen Allah aliya ha ta wa amkar na alayhi din nan suna kwari su fassara cewa Allah ya ce mun sanya samanta saman ainihin ƙasa ya koma ƙasa sannan kuma muka yi musu ruwan duwatsu na ainihin jahannama akwai wanda ya ce za a rusa ainihin gini a gare su akwai wanda ya ce za a kashe shi ne da harbi da duwatsu kawai a ɗauki duwatsu a yi ta harbin shi har mutu a gani saboda ba a samu nassi ƙarara ba wanda ya nuna ga yadda za a kashe shi shi yasa malaman fiƙihu suka yi saɓani to anan wajen kun gare malaman fiqhu daga cikin malikiya da shafi'iyya da hanbaliya da hanafiya sun yi sabani akan wanda yayi luwadi kuma kowanne daga cikin su yana kokarin ya nemo nassi ai nake neman nassin malaman fiqhu gaba ɗaya suna neman nassi ne daga cikin qur'ani da hadisi da ijma'i da qiyasi da sauran ƙa'idoji ina fatan gane wannan ku to saboda kun ga sun yi sabani yan hanafiya sun ce ma babu wani dalili na kashe wanda ya yi luwaɗi sai dai alƙali kawai zai duba abin da ya dace ya mai na ainihin ta'aziri kaga shi ga abin da ya fata. su kuma imamu shafi'i yace luwaɗi daidai yake da zina irin hukuncin zina za a yi shi ma ya kawo irin nashi dalili ko sannan imamu malik shi ma ya shi kuma imamu malik yace za a kashe shi ne shi ya ce za a kashe shi ne da jifa imamu ahmad shi ma ya yarda za a kashe amma akwai saɓani maganganu wajen guda uku akan yanayin kisa ɗin to wannan bai zai nuna mana malaman fiƙiyu suna yin bincike akan dalili ne kafin su yi magana malaman fiƙiyu ba sa gina hukunci da ka in suka gina hukuncin nan in ma ya zamanto sun dace a wajen ishtihadi suna da lada guda biyu idan kuma suka yi kuskure a cikin ishtihadi suna da lada ɗaya annabi ya ce Iza hakama hakim ha hada fa aqa fa falahu ajrani fa Fa'iza hakama fa aqta falahu ajrun wahid idan mai hukunci yayi hukunci sai ya ijtihadi sai ya dace da sunna zai samu lada biyu idan yayi bincike yayi ijtihadi sai ya kuskure zai samu lada daya ashe shi malami inda yayi ya yayi bincike to insha Allah baya tafiya a banza zai samu lada in ma ya zama to ya dace zai samu lada nawa in kuma ya kuskure ba amma idan mutum ya zama to ba fagen shi bane jahili ne sai ya shiga fagen sai ya dace lada nawa zai samu jahili ne sai ya shiga fagen sai ya dace lada nawa ba lada bal zai ma samu zunubi ne idan kuma ya zo ya haji irin na irin na jahilci sai sai mai sai ya kuskure to nan ne ma zai shiga cikin zunubi mai girman gaske an gano wannan ko to kun ji abin da malamai suka tattauna to menene abin da ya fi inganci kan wannan matsala za a kashe shi za a kashe shi ko amma yaya za a kashe shin to wajen kashewan an ba alkali dama ya duba alkali ya duba hanyar da ya ga ya fi mai sauki wajen yanke hukunci tunda ne manzan Allah da ya karanta da mu a kashe shi bai faɗi yadda za a yi a kashe shi ba amma dai ya tabbatar mana lallai a kashe shi kama idan an yi zina da karamin yaro fa in an yi luwaɗi da karamin yaro fa wanda bai balaga ba za a kashe shi idan an ce faɗatulul fa'irar makul sai ya zo ya samu irin ƙananan yaran nan yan shekara goma ya zo yana ta luwaɗi da su shi za a kashe shi amma karamin yaron ba, shi ba za a kashe shi ba an gane wannan ku to yaya hukuncin maɗugo mace irin mata suna suna ainihin alaƙa da junansu suna gogan jikin junansu har ya zama sha'awa ya sa sun fitar da ruwa shin wannan abin ya dace da musulunci ko ya saba ƙaunar wahidan ya saba ma addinin musulunci to amma akwai wani hukuncin da malamai suka faɗa ko kuma hukuncin da ya zo cikin ƙura'ani ko hadisi cewa in an kama su za a yi kamar yadda kowa ya san ƙarya haramun ne ko giba ba sama wani hukunci aka ce a yi kai kotu idan kawo mutum ya yi ƙarya bulala nawa aka ce a yi masa idan kawo mutum ya saba alƙawari bulala nawa aka ce a yi masa amma waɗannan ƙananan zunubai ne ko manya ana iya samun zunubai manya amma kuma duk da haka shari'a bai sanya ta'aziri a gare su bai sanya haddi a gare su ba wannan madugo babban laifi ne amma kuma shari'a bai sanya mai ba shari'a bai sanya wani hajji ba in an kama mata suna ta'aziri an kama mata suna yin madugo to alhali zai sa a kamo su ya musu hukunci gwargwaron abin da alhali ya ga ne matsala na fasan gane wannan yau amma saduwa da dabba fa an samu ruwaya na imamu ahmad a wani ruwaya na imamu ahmad ya ce saduwa da dabba za a mutum hukunci kamar ɗan luwaɗi wato hukuncin fakisa wannan akwai hadisi ingantacce wanda ya zo kan wannan annabi ya ce idan an kama mutum yana saduwa da dabba luhu, wa ƙasulul baha'im ku kashe shi ku kashe dabba ɗin shi a kashe shi dabba ma a kashe shi ina ba gane wannan wannan hadisi nasiru da albani ya inganta shi a cikin irwa hadisi ne ingantacce to kaga so shi dabba mai laifin shi shi mutumin da ya yi luwatsin da dabba an san laifin shi to shi dabban mai an laifi ne to kada dai kada ya zama to dabban nan ya sadu da dabba ruwan maniyinsa ya haɗu da na dabba dabba ta samu juna biyu a samu wani irin halitta ya zama to mana bala'i a cikin al'umma mu kasa gane wannan dabba ɗan adam ne ko dodo ne ya zama mutum mutum dodo dodo a zo a haifar ma mutane bala'i zai yi wa shi ne dalilin da ya sa shari'a ta ce shi ma dabban kawai a kauri kama wannan dabba in an yanta an baka za ka iya cigo wani ya ce shi zai ci ko kyama wani zai amma gaskiya kamata mutum ya tuki amincin wannan dabba iyar da za duk dan adam da kaga yana saduwa da dabba ni a tunani na ba sha'awa bane ne. dan su dan cultism ne matsafi ne boka ne ya ba wannan ka'ida irin ne da ke cewa a sadu da mahaukaciya ta ce ka samu mahaukaciya da ta shekara bakwai tana hauka ka ringa saduwa da ita in kai shekara bakwai tana saduwa da mahaukaciya za ka zama to mai kuɗi sai ga wani zai zo ko nauyi baya ji saboda yana so lallai sai ya yi kuɗi wani ma zai zo yana saduwa da tinkiya lallai sai ya yi kuɗi shi kenan sai a zo a kama shi zai iya yi wa wani yanzu mai kiran sallah ne a wani masallaci ko zai iya yi wa ma dan kwamiti ne ko zai iya yi wa wani mai kuɗi ne alhaji ne mai taimaka ma al'umma amma tun da aka kama jira ce Allah sarki a shida ma kudin da ya samu gaba daya ga hanyar kudin nan wa iya billah na fatan gani duk mutumin da Allah ya taimake shi ya gama rayuwar shi ya yi mu'amala da shirka ba ya more Allah shi taimake mu an ce lokaci ya yi insha Allah za mu tsaya a nan a insha Allah Allah ya kai mu gobe za mu rufe ainihin tafsiri to muna gayyata al'umma gaba daya da waɗanda suka halatto da wanda ba su halatto ba sun ji wannan magana gobe za mu rufe muna muna gayyata kowa ya halatto wannan rufewa din Allah ta'ala ya kai mu goben lafiya abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya zaunar da duniya lafiya Allah ya mana maganin kafirai da masu makirci da masu nufin cutar da addinin musulunci a ko'ina suke subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk